الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام ونسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة الصلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Yan ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu mun gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu yayi mu musulmi ya raya mu ya ba mu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ayyuka da muke gabatarwa na ibadu Allah ya sa su zama karfafu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukanmu karatunmu na wannan littafi arba'unan nawawi yau in Allah ya so ya yadda za mu tashi ne akan hadisi na shida <clears throat> karatunmu na baya <clears throat> mun karanta hadisi na biyar hadisi wanda na na aisha umul muminina ta ruwaito mana daga manzana sallallahu alaihi wasallam wanda ya ja kunnanmu gabarin ƙetare iyaka da ƙoƙarin ƙirƙiran wani abu wanda yake Allah maɗaukacin sarki bai yi umarni da shi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da shi ba hadisin ya nuna mana cewa shi addini yana tafiya ne a ƙarƙashin wato biyayya bisa koyarwa da umarni na Allah maɗaukacin sarki na'am Okay, mu ko na'am yau to ba na'am to yau hadisi da zamu tashi hadisi na shida yana cewa an abi abdullahi an-nu'man ibn bashir qala samitu رسول الله صلى الله عليه وسلم wa إن الحلال بين wa baina بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرعى هول الهما يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك هما ألا وإن هما الله مهارمه ألا وإن في الجسد مضغة Iza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadar jasadu kulluhu ala wa hiya alqalb bukhari wa muslim wannan hadisi yana cewa an karɓo daga baban abdullahi alkunyansa kenan nu'man ibn bashir radiyallahu anhu qala yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul ya ce na ji manzan Allah tsira da cin Allah su tabbata a gare shi yana cewa innal halala bayyinun halal a bayyana take wa innal harama bayyinun haram ma a bayyana take wa bainahuma umurun mushtabihatu amma tsakaninsu su biyu tsakanin haram da halal akwai wasu abubuwa waɗanda suke masu rikitarwa la ya'lamuhunna kathirun minan nasi yawa yawan mutane ba su san waɗannan abubuwan waɗanda suke masu rikitarwa ba faman ittaqa shubuhati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya kiyaye ya nisanta kuma ya guji shubuha abubuwa masu rikitarwa kenan faqad istabra alidinihi wa irdihi to haƙiƙa mutumin da ya haka ya kuɓuta ko ya kubutar da addininsa ya kubuta ko ya kubutar kuma da mutuncinsa wa man waqa fi shubuhati wanda ya auka cikin shubuha wannan abuwa waɗannan abubuwa waɗanda suke masu rikitarwa da suke tsakanin haram da halal wanda yawancin mutane ba su san su ba to wanda ya auka cikin su waqa fil haram to wannan ya auka a cikin haram karra'i sai manzo Allah ya bada misali yace kamar mai kiwo ne yar'a haulal hima da yake kiwo a ke wato a kusa ko a ke wayan wani shinge yushiku an yaqa fihi wanda ya kusa ya auka cikin wannan shingen da aka hana kar ai kiwo a ciki shi kuma ya je yana kiwo a kewayen wannan shinge to ya kusanta da ya auka cikin wannan shinge ala shi ke na manzala ya ce ku ji ku shaurara wa inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da shinge inda ya kewaye bai yadda wani ya shiga mishi ya mar kiwo a ciki ba ala wa inna himallahi maharimu <clears throat> shingen Allah Shi ne abinda Allah maɗaukin sarki ya haramta ya ce karka yi. to idan Allah ya ce ya haramta kaza kar a yi to tamkar shinge ne tamkar wuri ne na kiwo da Allah ya ce bai yadda a shiga a yi kiwo a ciki ba alawa inna fil jasadi mudghatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku ji ku shaurara lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat idan wannan tsoka ta gyaru ta yi kyau salahal jasadu kulluhu to dukkan jiki ya gyaru wai za fasadat idan wannan tsoka kuma ta lalace fasadal na'am fasadal jasadu kulluhu to duk jiki kuma ya lalace ala ku ji ku shaurara wa hiyar qalbu <clears throat> ita wannan tsoka ita ce zuciya idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta lalace dukkan jiki ya lalace wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi imam muslim ma <clears throat> ya fitar da shi idan muka koma bayan muka ɗauki hadisin daki-daki domin fitar da wasu al'amura waɗanda suke cikin hadisin ko suke ƙarƙashin koyarwa na annabi sallallahu alaihi wasallam za mu fahimci wasu abubuwa da yawa da farko dai shi wanda ya karko mana hadisin daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da alkunya da ake ce mishi baban Abdullahi wannan alkunyarsa kenan amma sunan shi Nu'man ibn Bashir shi Nu'man dan Bashir sahabi ne dan sahabi shi sahabi ne mahaifinsa ma sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi Nu'man ibn Bashir yana ɗaya daga cikin sigaru sahaba sigaru sahaba su ne sahabbai waɗanda suke masu ƙananan shekaru mafi yawancinsu ma an haife su ne bayan hijira bayan manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makai da madina sannan aka haife su to shi yana ɗaya daga cikin irin waɗannan sahabban wanda sai bayan hijira ma sannan aka haife shi shi numan bin bashir mutumin madina ne yana daga cikin al'ansa mutanen madina shi an haife shi ne bayan hijira kuma shi ne mutum na farko da aka soma haihuwar shi bayan hijira ga mutanen madina kamar yadda abdullahi ɗan zubair yake shi ne na farko da aka soma haihuwar shi bayan hijira ga mutanen makka a lokacin yahudawa suna yayatawa a cikin garin madina cewa sun sihirce matan sahabbai ba za a sake samun wata mata da za ta haihu a matan sahabbai ba to yaro na farko da aka so soma haihuwa wa mutanen madina shine nu'manu dan bashir yaro na farko da aka haifa wa mutanen makka shine abdullahi dan zubair wanda nana asma'u yar sayyidina abubakar ta haife shi shi abdullahi dan zubair da kanshi yake cewa nu'man bin bashir ya girme da wata shida haka yake cewa shi abdullahi dan zubair da kansa yace nu'man dan bashir ya girme ni da wata shida bayan an haifi nu'man dan bashir shikenan yahudawa shikenan alkadarin su ya karye kenan a kan mutanen madina ga matansu sun ci gaba da haihuwa an haifi nu'man dan bashir sai suka dawo kan mutanen makka ai shi kenan mutanen maka mata ba za su sake haihuwa ba ana nan kawai sai ga abdullahi dan zubair shi ma an haife shi aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki mai tsanani saboda me kaga makaryaci ƙaryarsa ta tabbata kenan ƙaryarsa ta sha ƙarya kun ce wai kun ta matan sahabbai ba za su haihu ba to gashi an haifi numan dan bashir bayan wata shida kuma ga abdullahi dan zubair shi yasa shi zubair ana haihuwan abdullahi bai tsaye da ya ɗauke shi bai tsaya ko ina ba sai wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kai mishi annabi ya mishi tahaniki ya sami suna ya ce sunan shi kuma abdullahi khairul asma'i kenan ma ubida to wannan shine nu'man dan bashir sannan hadisin ya jine a kun da wato ya jine da kunnansa daga kuma bakin manzan Allah shi yasa a lokacin da ya zo bayar da hadisin sai ce ito rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce don haka muka ɗau hadisin inda yake cewa innal halala bayyunun wa innal harama bayyunun abinda ake kira halal a musulunci shine wato duk wani abu da nassi na ƙur'ani ko nassin hadisi ya zo a kan cewa abu kaza halal ne to wannan abun halal ne duk kuma wanda ya aikata wannan abun to bai yi laifi ba in dai nassi ya zo ko na ƙur'ani ko na hadisi cewa ku yi kaza to sunan wannan abun halal idan ka aikata shi kuma baka yi laifi ba misali malamai sun ba da misalai akwai abubuwa da Allah maɗaukin sarki ya halatta mana ya ce mu ji daɗi da su ƙur'ani ya zo ku ji daɗinku da kaza ku ji daɗinku da kaza Abin na ci ne ko wanda za ku sa a jikinku ne ko kuma wani abu ne da za ku yi amfani da shi ta wata hanya da musulunci ya ce ya yadda ku ji daɗinku da kaza to wannan abin sunan shi halal haram kuma shine duk abinda in mutum ya aikata za a zarge shi a ce abinda kai kaza ba kai daidai ba kuma nassin qur'ani ko nassin hadisi yazo da wannan bayanin to sunan wannan abun haram qur'ani ya ce kar yi kaza kar yi kaza ga sunan ba za su irgu ba qur'ani ya ce kar a sha giya nassin qur'ani ya zo da shi ko Inna innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi bainakum al-adawata wal a fil mai wal maisir wa yasuddakum an layi. wa anis salat mun muntahun Allah ce a hana kaga ya zama haram kenan kar ku yi zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ga sunan wala taqtulun nafsa allati harrama Allah wala taqrabu mal al-yatimi illa billati kaga irin waɗannan abubuwan duka nassin qur'ani yazo ce kar ku yi to sunan wannan abun haram shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace halal a bayyana take domin Qur'ani ya faɗe shi ya ce ayi haram a bayyana take domin Qur'ani ya faɗe shi ya ce me kar ayi shikenan shi yasa a bayyane yake sannan Qur'ani ya sake tabbatar da cewa abu kaza halal ne abu kaza haram ta inda ya mana bayani suratu a arab duk wani abu mai daɗi da in mutum ya ci ko ya sha zai gyara mishi jiki ya ƙara mishi lafiya halal ne duk wani abu mara daɗi da in mutum ya ci zai cutar da lafiyarsa ko ya cutar da jikinsa wannan abun haram ne shi yasa kaga yana bayyana kenan ba ka da wani duhun kai duk abin da mai daɗi ne mai kyau ne ba zai cuce ka a jiki ba to halal ne musulunci ya halatta duk abin da yake marar daɗi ne in ka ci zai cutar da kai jikin kai cutar da lafiyan ka haram ne kaga yana bayyana kenan wa yuhillu lakum at-tayyibatu wa yuharrimu alaykum al-khaba'is haka qur'ani yace abu mai daɗi da in ka ci zai gyara maka lafiya ba zai cuce ka a jikin ka ba halal in zai cuce ka a jiki sunan shi haram kaga a bayyane yake kenan ba za ka samu wani duhun kai a ciki ba idan aka yi bincike aka ce abu kaza yana cutar da mutum a jikinsa to ko baka san ayar qur'anin da ta haramta su sunan wannan abun haram shi yasa annabi ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun shikenan ba wai sai ko baka san ayar ba in dai bincike tabbatar da cewa cin wannan abun yakan cutar da jiki to a musulunci sunan shi haram ko baka san ayar da ta haramta ba sunan shi haram saboda Allah ya ce wa yuhillu lakum at-tayyibatu wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith sannan da halal da haram ba sa buya nassin hadisi ya tabbatar albirru husnul khulqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi nas albirru aikin kirki aikin lada husnul khulqi shine dabi'a nagari wal ismu zunubi ma haka fi nafsika shine abin da yake maka kai kai a zuciya kuma ba ka san mutane san kana yi sunan wannan abun haram kaga kenan da haram da halal ba ba a boye suke ba duk abinda idan kana yi ba za ka so mutane san kana yi ba ko ka san ayar da ta haramta ko baka sani ba sunan wannan abun haram ina ba ta mun gani misali ban ba da misali ba ɗaya ba kawai musamman ga wanda yanzu ya fara sha idan ya ga wanda ya sani ko wanda yake ganin mutuncinsa sai ya saboda mu da rake kaje sha ba ko. lemu ai za ka ce mishi bismillah ne gata malam ko ba ga bismillah za ka mishi amma da yake ba kyau da ka gan shi ko abokin yayanka ko daga ka hange shi kawai sai ga ka haka to kaga annabi ya baka magani mai sauki da za ka gano cewa wannan abin da kake haram saboda me saboda ba ka so mutane su ka, kana yi shi yasa annabi ya ce halal a bayyana take haram kuma ita ma a bayyana take shi ne malamai suke cewa da halal da haram hukumani wa dihani fi shar'i hukunci ne waɗanda suke bayyana nuwa cikin shari'a ba a cikin duhu suke ba da har mutum zai ce shi bai sani ba to shine sai aka ce wa bainahuma kuma umurun mushtabihat amma a tsakanin halal da haram akwai su abubuwa waɗanda suke waɗanda suke masu rikitarwa wanda yawancin mutane yawa-yawan mutane ba za su iya sanin cewa yaya hukuncin wannan abin yake ba halal ne ko haram dewa daga cikin mutane ba su sani ba to shine sai malamai suke cewa misali na abin da yake mushtabihi misali kamar yanzu wannan tabon da muka bada misali a kan shi a farkon lokaci farkon lokacin da taba ta bullo farkon lokacin da ta shigo duniya to a matsayin shubuha ta bayyana saboda a lokacin mutane ba su san menene matsayin ta ba tana cutar da jiki ko ba ta cutarwa a lokacin sai ta zama mushtabiha amma daga baya da hukunci ya zo ya bayyana cewa lallai tana cutar da jiki shi kenan sai ta tashi daga cikin shubuha sai ta koma ta shiga cikin haram shi kenan sa yau ba duk wanda ya zo yake ce maka ta ba shanta banza barin ta banza a wannan son zuciya ne son zuciya ne ba wani sha banza bari banza in ka sha ka sha haram saboda me domin ƙur'ani ya ce wa yuhillu lakum at-tayyibatu wa yuharrimu alaykum al-khaba'is khabith shine duk abin da zai cuce ka a jiki su kuma masu kera taban da sai da ita in sun yi tallanta ka'ida ne mu dai a nan Najeriya sai an yi sanarwar cewa da dai sai a ce wai the Federal Ministry of Health warn that tobacco menene smoking is dangerous to health su masu tallan ne ba suke gaya maka haka cewa shan taba yana da haɗari ga lafiyar ɗan adam to tunda yana da haɗari ga lafiyar ka ya zama khabis kenan ƙur'ani kuma ya haramta khabis kaga ɗaya kenan yanzu kuma sai a ce duk mai shan taba akwai hasashen ba zai tsawon rai ba ko eh menene to die young ko akwai hasashen cewa za su mutu suna suna suna samartaka ko suna kanana to kaga wannan ya tabbatar da cewa kenan tana da illa ga rayuwar dan adam shi yasa sai ta zama haramu a musulunci sannan ka dau wancan hadisin ma da yake cewa wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yaddali alaihi nas ya ishe ka ka tabbatar da haramcinta amma a lokacin farko lokacin da ta soma kullowa to tana nan a matsayinta ne na shubuha ba a san a ina za a sa ta ba saboda ba a san matsayinta ba ya take wa jiki amma daga ƙarshe sai haramcinta sai ya tabbata don haka kar wani ya zo yana wazaranka cewa ai daga bakara hannasi ba ta ba haka ne taba da sunan taba daga bakara hannasi gaskiya ne babu da sunanta haka amma shin duk abin da sunan shi bai zo a nasi ba halal ne kaga ba halal bane kuma shi shari'ar musulunci ko ita shari'ar musulunci mazdarinta ba guda ɗaya ba ba ƙur'ani ne shi shi kaɗai mazdari na shari'ar musulunci ba akwai masadirin tashiri almuttafaq alaiha ma guda hudu ne akwai almustalafu alaiha ma daga ina ke samun shari'ar musulunci akwai wurare guda hudu wanda malaman duniya da sun yi ittifaki akwai ƙur'ani. akwai hadisi akwai ijma'i akwai qiyasi akwai wanda kuma mukhtalaf alaiha wanda wasu sun sun tafi akan wannan wasu kuma ba su tafi ba amma kowa akwai abin da ya tafi akai na cewa za a iya samun shari'ar musulunci daga wannan abun ko ka yadda da wancan ni in yadda da wancan bayan guda hudu akwai istisan akwai istihsab akwai masalil mursala akwai shar'u man qablana akwai amal ahl madina akwai saddul lizara'i ko duk wannan suna daga cikin abubuwa da ake samo shari'ar musulunci daga ciki don haka ba wai daga ba abu a cikinsa a ƙur'ani shi kenan sai a ce wai babu ba ballantana ma kuma akwai a cikin alƙur'ani saboda me akwai abin da ake kira kiyasi idan aka ce in ba sunan abu a ƙur'ani shi kenan abun babu shi to abubuwa da na addini za a ce babu su misali yanzu kaga ai su akwai wiwi a ƙur'ani ne da sunanta babu to amma halal ne ko haram haram ne da me aka haramta shi da kiyasi saboda me da wiwi da giya sun yi ittifaki sun haɗu a illa tunda sun haɗu a illa dole su haɗu a hukunci me illar giya Allah ya faɗa illan giya a lokacin da ya haramta ya ce me inna ma yuridu shaytanu an yi yuqi bainakum al-adawat wal da fil khamr wal mai wa kuma an zikrillah wa anis salat wa antum Illan illa ne tana bugarwa in ta bugar da kai ka fita hayyacinka ba za ka samu ka yi sallah ba ta haɗa ka rikici da dan to wannan shi ne illa to illan da take jikin giya tana jikin wiwi shi yasa aka haramta to a nan sai malamai suka ce al'amari ya zama ya rikice an kasa gano a ina za a ajiye shi a haram ko a halal ya zama shubuha akwai dalilin da yasa ake samu abu ya zama ya samu shubuha daga ciki akwai illatul ilmi karancin ilimi karancin ilimi na sa wani al'amari ya zama ya shiga cikin shubuha a rasa inda za a sa shi shin abin nan haram ne ko halal idan akwai karancin ilimi to wannan za ta faru illatul ilmi tujibul ishtibahi li'anna wasi al-ilm ya'rifu ashiya ya'rifu ashiya la ya'rifuha al-akharu mutumin da yake da ilimi mai zurfi to yana iya fahimtar abinda wanda ba su da ilimi kuma su ba za su fahimta ba shi yasa aka ce daga cikin abin da yake sa a samu shubuha kaga abu ya zama shubuha an rasa inda za a ajiye shi ya tsaya tsakanin halal da haram to akwai karancin ilimi sannan akwai qillatul fahmi karancin fahimta mutum yana da ilimin amma fahimtansa ba ta kai ba fahimtansa ba ta kai abun ba to sai kaga abun ya tsaya a matsayin shubuha da'aful fahami wa zalika bi an yakuna sahiba ilmin wasi'in kasir walakinahu la yafham ga ilimin amma fahimtansa bai kai ba sai kaga ya bar abun a cikin shubuha misali a da a nan ƙasar an yi malaman da da suke ce bai ko aure ne ko ba ka ba amma daga baya su da kansu da fahimtansu ta fatada sai suka dawo daga fatawanda suka ce bai ko ba aure ba ina ta an gani to karancin fahimta ne gashi yana da ilimin amma fahimtansa bai kai ba daga baya da ya zo ya samu fahimta shi kenan mai adalci sai dawo sai dawo daga kan wannan fatawan sai ya ce a'a bai ko ba aure ba ba za a ce an yi baiko iyayen wani mata sun zo iyayen miji sun zo shikenan an yi alkawari za a bashi shikenan wai ta zama matansa kuma kamar yadda wasu daga cikin masu son zuciya na samari suke yi wayan sun je sun biya sadaki shikenan ya ce a ah, ba na riga na biya sadaki ba shikenan ta zama wai matansa a'a ba a ba a ba a mujtama'a irin namu ba ba in a wata mujtama an za a iya yin haka mu a mujtama din ba za a yi ba saboda ba za mu iya irga auren da wanda ya biya sadaki da farko kuma ba shi ya auri matan ba ba za mu iya irgawa a cikin al'umman mu ba sai ga ka kai sadaki ko amma daga baya sai ga abu ya zo ya soma tangarda in kai wasa ƙarshen ta kai da ka biya sadaki sai ka ga sai a zuwa ce sadakin ka ma sai an daura aure za a mayar maka da shi ai an sha haka ai to gan kace wanda ya biya sadaki ta zama matarsa eh kaga za a yi shirme da yawa zai iya ya biya sadakin in an ce ta zama matarsa da ƙarshe al'amari ya zo ya juye kuma ba shi zai aure ta ba to waɗannan abubuwan da aka yi a tsakiya mai su to da an samu wasu malamai wanda su a iya fahimtansu sai suka ɗauka bai ko aure ne daga baya sai Allah ya daɗa buɗa musu fahimta suka lura da irin ƙurfi irin al'adan da mu muke ciki a ƙasar nan sai suka dawo daga wancan fatawar suka ce a'a ba za ka ce an bai kuma mata ta zama matanka ba ba za ta zama matanka ba sai ranar da aka ɗaura aure ko aka zo aka yi siga shaidu suka shaida shi kenan magana ta ƙare a nan ta zama matarka ba musu to sannan aka ce ishtibahi shubuha a ce abu kaza shubuha ne la yakunu ala jami'in nasi ba wai kowa ne wai al'amura za su zama shubuha shi a gare shi ba saboda mi annabi ya ce la alamuhunna kasir, kasirun minan nasi yawa yawan mutane ba su san shubuha ba kenan akwai wanda suka sani malamai masu ilimi da fahimta to su ba wani abu da zai zo sai a ce wannan shubuha ne shi kenan a'a za su gaya maka a inda yake in a haram yake za su ce maka haram ne in a halal ne to za su ce maka wannan abun halal ne shi ya sa malamai suke cewa wannan hadisi da muka karanta yana da fa'idoji akwai fa'idoji daga cikin fa'idan da hadisin na yake karantar da mu shine mutum ya tsaya ya koyi ilimi domin me annabi ya ce la ya alamuhunna kasirun minan nasi. da yawa daga cikin mutane ko yawa yawan mutane ba su san shubuha ba ba sa iya ganewa halal ne ko haram ba za su iya bambancewa ba to kaga tunda an ce akwai wanda ba su sani ba to wanda suka yi ilimi su za su iya sani kenan to mai hadisin yake gaya maka ka je ka nemi karatu domin kar ka zo ka tsaya akan shubuha ko kuma ka dinga aikata shubuha ita kuma shubuha idan kana aikata ta ƙarshenta za ka abka ne cikin haram kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa min da yake cewa wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamunna kathirun min faman shubuhat faqad istabra al-dini wa man waqa fi shubuhati waqa fil haram wanda ya auka wa shubuha to zai auka wa haram shi yasa ake kwadaitar da mu mu je mu nemi ilimi idan muka nemi ilimi to za mu iya kaucewa shubuha in mun kaucewa shubuha mun kaucewa haram qur'ani kuma yana gaya mana cewa fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun ku nemi ku ne wato ku tambayi waɗanda suka sani idan ku kun kasance ba ku sani ba da haka daga cikin fa'ida da wannan hadisin yake karantar da mu shine yana karantar da mu akan cewa eh lallai kar mutum ya zauna baya neman ilimi idan ka zauna baka neman ilimi wani al'amari zai iya zuwa maka sai ka rasa a ina zaka sashi shin wannan abun halal ne ko kuma haram kaga ya tsaya maka a tsake kenan kai baka da ilimi ballantana a yi zancen fahimta ƙarshenta tunda baka san halal ne ko haram ba sai ka auka in ka auka garin auka mishi sai ka auka haram in ka auka haram ka shiga shingen Allah in ka shiga shingen Allah kuma kaga akwai damuwa ko mutum ne kaje ka shiga mishi shinge kaga sai sai ku zo kuna ta rikici to shi Allah kuma ba za ka iya rikici da shi ba sai dai kama kai azabtar da kai dan haka neman ilimi ya zama wajibi kenan sannan malamai suke cewa wannan hadisin. akwai karantarwa a ciki ta inda yake koyar mana da husnu ta'alimin nabi annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwarsa wato kyakkyawar karantarwa ne ta inda aka malamai suke cewa daga cikin kyan karantarwa na annabi shine sai ya ɗauko maka abu na ma'ana sai ya sa maka shi a jiki. abu ne a ma'anawi yake sai annabi ya mayar maka da shi mahasus saboda me saboda ka gane abu ne wanda ba za a iya gani ba ba za a iya tabawa ba ba za a iya jin kanshinsa ba ba za a iya jin shi a kunne ba amma annabi sai ya mayar maka da shi mahasus in ya mayar maka da shi mahasus to sai kaga ka gane ana magana ne akan shubuha ko shi shubuha yana tsakanin halal da haram idan ka fada kana aikatawa zaka auka wa haram in ka auka wa haram ka saba wa Allah to shi shubuhan nan ba wai wani abu ne da zaka iya ganin shi da ido ko ka taba ba sai annabi ya ce maka to karra'i kamar mai kiwo mai kiwo ai zaka gan shi yar'a haulal hima mai kiwo ne da yake kiwo a jikin wata shinge kaga shinge abu ne da idan ka zai iya gani ko to wannan shine malamai suke cewa kyan karantarwa irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo maka abun a yanda hankalinka zai iya dauka kuma hankalinka zai iya fahimtar abin da ake kokari a karantar da kai to shine kuma mataki na gaba da za mu iya fahimtar wani abu a cikin wannan hadisi inda ake cewa famani shubuhat wanda ya kiyaye shubuha sai aka ce a nan akwai wata fa'idan kuma da za mu iya fahimta shi ne akwai wani abu wanda imam malik shi yana amfani da shi a cikin mazhabarsa wajen tabbatar da shari'a shi ne ake kira saddu zara'i abu ne wanda yake ba haram ba amma sai a haramta shi me yasa aka haramta shi saboda aka kyale shi aka ce ayi zai kai mutum zuwa ga haram to sai shi da kansa kawai sai a haramta tun daga nan saboda me shi ba haram bane amma aka kyale shi aka ci gaba da yi to zai kai mutum zuwa ga aikata haram shi ne saddu zara'i to fadin manzala da yake cewa famanitta shubuhat wanda ya kiyaye shubuha bai faɗa mata ba to ya kiyaye mutuncinsa ya kiyaye addininsa wannan alama ne da take nuna mai. saddun lizzara'i duk abin da zai kai ka zuwa ga haram to ka kiyaye shi shi ɗin da farko ka so ma kiyaye shi tukuna in ka kiyaye shi to wancan ɗin ka kiyayu Ina fata mun gani wurin da in ka je za a aikata haram to kar ka je wajen sai aka ce maka zuwa wajen ya haramta saboda in ka je wajen ana aikata haram sai aka ce to zuwa wajen ya haramta to shine an samu wannan ne daga famanittaqash shubuhat malamai sun bada bayani qur'ani yana cewa la tasubbul ladina yad'una min Subbul Laha adawan bighairi ilm kar ku dinga zagan waɗanda suka riki wani abu koma bayan Allah kar ku zagan musu abin bautan su sai su zagi Allah sai malamai suka ce a zahirin magana a magana wacce take ta asasi zagin gunki ba wani abu bane dan an zagi gunki ba komai bane zagi ne bi haƙƙin saboda mai gunki bai cancanci abota ta mishi ba bai cancanci a mishi komai ba da aka an zage shi ba wani abu bane amma idan aka zage shi waɗanda su kuma su gunkin nasu ne ba zai musu daɗi ba su kuma za su zagi Allah sai aka ce to a maimakon ka zagi gunki wanda zagin shi ba komai ba ne zagin ya jawo sanadiyan da ya sa a zagi Allah to gara kar a zagi mai gara kar a zagi gunki saddul lizara'i kenan famani taqa shubuhat faɗaɗi istabra lidinihi wa irbi duk wanda ya kiyaye shubuha ya kiyaye mutuncinsa ya kiyaye addininsa haka malamai suka ce haka malamai usaimin ya faɗa yace zagin gunki zagi ne bi haƙƙin dan ka zagi gunki ba komai ba a asali ma ya kamata amin a zage shi to amma fa in ka je ka zagi gunki mai gunkin kuma zai zo ya zagi Allah me ya kamata ka yi sai ka yi shiru kar ka zagan mishi gunginsa shi yasa Allah ma da kansa a Qur'ani sai ya hana yace wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adawan bighairi ilm kaga an yi saddul lizara'i kenan dan haka wannan hadisin yana koya mana abin da ake kira saddul lizara'i abu ba haram bane amma aka yi shi zai kai ga haram to shi sai a fasa shi shi yasa wannan ya ishe ka kai da kanka a rayuwarka za ka iya tsara kanka kaza ba haram ba ne amma tana iya yiwa in ka je wurin sanadiyan wurin ya zama sanadiyan aikata wani haram to sai ka fi zuwa kawo shi kenan magana ta kare to sannan sai nuka ta gaba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna fil jasadi mudghatan a cikin jiki akwai wata tsoka idza salaha salaha jasadu kulluhu idan wannan tsoka ta gyaru to duk jiki ya gyaru wai za fasadat fasadal jasadu kullu shikenan idan ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci shine malamai suke cewa annal madara fi salahi wal fasadi alal qalbi shiryuwa da lalacewa duk yana daga zuciya ne mutum ya zama shiryayye shiryuwar zuciya ne lalatacce lalacewar zuciya ne iza salaha salaha jasadu kullu wa iza fasada fasada jasadu kullu in zuciya ta gyaru duk jiki ya gyaru in zuciya ta lalace shi kenan dukkan jiki ya lalace annahu yajibu al bil qalbi asra min al-inayati bi amali jawarihi shine malamai suke cewa abinda ya zama wajibi akan mu shine a lura da gyaruwan zuciya fiye da gyaruwan gaɓoɓi saboda su gaɓoɓi ba su da wani abu da ya wuce biyayya ga zuciyar shi yasa malamai suke cewa a ƙarƙashin wannan hadisin mutum ya tsaya tsayin daka wajen ganin zuciyarsa ta gyaru fiye da gyaruwan gaɓoɓi saboda me su gaɓoɓi ba su da wani abu da ya wuce biyayya ga zuciyarsu لأن القلب alaihi madarul a'mal wal هو الذي alladhi yamtahinu alaihi يوم insan gobe kiyama game da zuciyar za a jarabci mutum qur'ani yana cewa afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur wannan yana cewa inna wala rizqil qadir yawma tubla sara'ir abinda yake boye a wannan ranar Allah madaukin sarki zai tona asiri dan haka ita zuciya duk abin da ta yi wa gaɓoɓi umarni to shi gaɓoɓin suke aikatawa abin da kawai zuciya ta ce gaɓa ya yi to shi gaɓan yake malamai suke cewa duk wani aikin sharri to zuciya ita ce matattara ita ce kuma mabubbugan aikin sharri hassada girman kai Hirka. bidi'a hikidu duka ƙiyayya da mugunta duk matattaransu zuciya ne idan zuciya ta gyaru duk wannan abun babu shi yasa ran ƙiyama, Allah ya ce ba wanda zai shiga aljanna da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba hasada ba ƙiyayya ko ba komai in kuka je za ku shiga aljanna ma saboda me abubuwan da muka yi tsakaninmu da Allah Allah ya fi mana kaza sannan akwai abubuwan da ba wai na maka ne na cutar da kai ne wanda kake bukatan sakayya ba a ko su abubuwa a cikin zuciya haka kawai mutum zai dinga su haka kawai baka mun komai ba amma sai in dinga dan jin wani kaikayi kaikayi a zuciya na dangane da kai to ba za ka shiga da wannan abun aljanna ba ni ma ba zan shiga ba in mun je za mu shiga aljanna duk sai Allah ya zare wa nazana ma fi zurin min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin Allah ya ce in an je za a shiga aljanna duk in mun taru a kofan aljanna to sai Allah ya zare irin wannan abu irin wannan dan higidu da mutum yake ji a zuciyarsa da dan wani kaikayi kaikayi a zuciyarsa da yake ji dangane da dan uwansa musulmi to kafin a shiga aljanna sai Allah ya me sai Allah ya zare shi yasa idan ka shiga aljanna wannan magana yana cikin littafin ibnu qayyim hadil arwa ila biladil afra da ya zo yana magana a kan matar da mijinta ya mutu sai ta auri wani ko sai ta kuma ta mutu a hannun wannan ɗin kaga shi wancan da ya mutu ya tafi lahira ya batta a matsayin mai matar shi ita kuma ta tafi lahira a matsayin waye mijinta wannan tun an je lahira ya za a yi ko haka ba to ibnu qayyim ya tattauna wannan maganganu ya yi maganganu da daga cikin maganganun da ya kawo yace yace zabi Allah zai bata aljanna za a kawo wannan mijin da ya mutu ya bata sai a kawo wannan da ta mutu ita kuma ta bari a ce ta zabi daya aka ce za ta duba wanda yake jan'awa to firdausil a'alani a wajen kaga ba kuɗi ba waye waye yake firdausil a'ala shi za ta zaba an gane to in ta zaɓe wannan wanda ta zaɓa wanda ba ta zaɓe shin ba shi ne farkon wanda zai rungume wancan yana taya shi murna sai ce wato na ji daɗi da ba ni ta zaɓa ba garar ta zaɓe ka saboda me irin wannan gillin da muke da shi yanzu a duniya a zuciya a aljanna babu wa nazana ma fi zurin min gillin ikhwanan ala surin mutaqabilin shine malamai suke cewa irin waɗannan ɗabi'u marasa kyau na hasada da hikidu da waye da bakin ciki da ƙiyayya da waye duka za a wato matattaransu inda suke da wato best ɗinsu zuciya to haka kuma kirki kirki sauƙin kai tawazu'u da ƙauna duk matattaransu kuma zuciya ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu akwai wani hadisi cewa da rai da gangan jiki za su zo suna husuma a gaban Allah ranar tashin kiyama saboda me malamai suna cewa hankali da waye da waye a zuciya suke shine aka ce ran kiyama da gangan jiki da rai za zo suna musu a gaban Allah gangan jiki zai cewa Allah ya ubangiji ni da ka gannin nan da ka halicce ni ne ina sandare ne ba na motsi ba na komai sai da ka ɗauko ran nan ka zo ka sa a cikin jikina sannan na soma motsi sannan hannu na yi sata sannan baki na ya sha giya sannan ƙaba na ya je kaza don haka Allah za a sa a wuta ni ban da ni ba ni ba ne a kama shi wancan wanda sanadiyansa ne ni na mai na zama ina motsi shi kuma rai zai ce wa ubangiji ya ubangiji ni ba na motsi ba na komai mai motsi mai ɗauka na ya tafi can mai ɗaukan abu nan gangan jiki ne ka za a zaba shi za ka azabtar sai wani ya ce musu to wai misali idan akwai abin nan makaho da gurgu sai suka je sata a gona makaho ba ya ganin 'ya'yan itace amma gurgu yana gani gurgu kuma yana gani amma zai iya tsalle tsinka ba sai makawa ya ɗauke shi a wuya sai ya ce ya je ya ɗauke shi sai shi kuma ya tsinko idan an zo an kama su waye ɓarawon a ciki dukansu ɓarayi ne sai Allah ya ce to shi kenan dukanku dukanku ku tafi wuta shi ya sa a nan kun ga an ce zuciya ita ce matattarar ne matattarar laifi abinda ta yi wa gangan jiki umarni da shi shi gangan jiki kuma shi zai aikata to idan aka je lahira idan zuciyar bata jaru ta zama mai kyau ba ta yi wa gangan jiki umarni gangan jiki shi kuma ya je aikata to in an je lahira yanda za a yi da shugaba mugu da wanda ya bi shi cikin aikin mugunta Allah zai ce la taftasimu ladai za su zo suna rikici domin haka qur'ani yace walau tara izil zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl yaqulu alladhina nastutifu alladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin wa qala allazi nastakbaru alladhina istutifu anahnu sadadnakum anil huda ba'da iz bal kuntum mujrimin wa qala allazina istutifu lil ladzina istakbaru bal makaru al-layli wan nahari istamuruna an nakfura billahi wa naj'al lahu andada wa asarun nadamata lamma ra'ul adhab waj'alna al-aglala fi anaqi alladhina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun da zai faru kenan to yadda zai faru a tsakanin shugaba da ya jagoranci mabiyansa akan ɓarna. su je gobe kiyama suna jayayya wane yana kokarin cewa wane ne shi ya kamata Allah yi wa azaba ba shi ba shi ma wancan din yana ce wane ne to haka gangan jiki da zuciya za su yi gobe kiyama a wajen Allah Allah kuma zai ce ga baki ɗayansu za a haɗa su ne kawai za su tafi mai za su tafi wuta shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo madi'a makka da Allah madaukin sarki ya aiko shi ba a duk wani abu wanda yake aiki ne na gangan jiki ba a soma shi ba tukuna sai da aka tsaya aka tabbatar da cewa zuciya ta min zuciya ta tsarkaka zuciya ta yi kyau duk wani abu na umarnin Allah za ta iya karba duk abin da ba Allah ba kuma za ta iya kalar da shi sannan sai aka soma ayyukan mai gaɓoɓi ba ce a yi sallah ba sai bayan shekara takwas ko azumi zakka sai bayan da aka yi hijira ma sannan aka farlanta su kuma annabi ya zauna shekaru goma sha uku a makka yana ta wa'azi an shekara takwas an so masalla sai da aka shekara sha uku aka yi hijira aka dawo madina aka shekara sannan aka so mafarlanta aka ce a yi azumi aka ce a yi zakka aka ce a yi waye a lokacin zuciya ta yi tsarki idan muka duba tarihi irin na sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yayi musu tarbiya zuciyarsu ta goge ta karbi imani ta yadda da Allah ta yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani abu da yake zama musu gezau wai da zai firgita su wajen su ce za su saba wa Allah madaukakin sarki akwai wani sahabi a da ake kiran shi abdullah adjuhani da ya tafi yaƙi shine jagora ƙasar rum aka kama su sarkin ya kama su gabaki ɗaya suka zama fursunan yaƙi in ka karanta suwar minati saba, za ka samu tarihinsa da aka kama su shine shugaba sarkin ya ce waɗannan abin da zan musu soya su zan yi a mai. sahabban manzo Allah aka jirka wuta aka sa mai sai da ya soyu sai ce a dinga daukar su daddaya ana jefa su abinda zai baka mamaki ba ba samu sabi kwalli daya da wannan man ya tsorata shi yace shi ya ba su imani shikenan shi ya dawo kar a jefa shi ko mutum daya saboda mai zuciyarsu ta riga ta yi mai ta yi kyau iza salahat salahat jasadu kullu in zuciya ta yi kyau jiki duka ya yi kyau ba wani abu da zai sashe yi riba ko ma ne haka aka zo aka dinga soya su har sai da aka zo kan shi shi shugaban da aka kama shi aka ce aje a jefa shi a cikin mai an tafi da shi sai fashe da kuka da ya fashe da kuka abdullahi bin huza a sahami da sai sarkin ya ce a dawo da shi da aka dawo da shi shi ya dauka ya ji tsoro ne sai ya ce kukan me kake yi in ka yadda za ka bar addinin ka ni kuma zan kyale sai ya ce ba kukan tsoron wutancan nake yi ba kukan me kake yi sai ya ce ina takaici ne takaici nake cewa rai ɗaya nake da shi ina kuka ne nake cewa a zuciya ina ma ina da rai saba'in ka sa ni in kone ka sa ni in kone ka sa ni har so saba'in to amma sai na yi tunani rai ɗaya nake da shi yanzu daga an jefa ni magana ta ƙari shi yasa nake kuka sai sarkin ya ce mishi to zan yafe maka zan yafe maka amma da sharaɗi ɗaya ka zo ka sumbanci kaina sai ce zan sumbanci kanka amma ba wai ka yafe min ba sai dai ka sake duk musulmin da suke hannunka sai ya ce in ka sumbanci kaina ni kuma duk zan zan sake musulmin da na kama sai ya ce cire wulanka da ya cire sai ya sumbanci kansa sai ya ce duk musulmin ya sake su zamanin khalifancin sayyidina umar sai labari ya zo sayyidina umar suna dawa daga yaƙi sai sayyidina umar ya ce wajibun ala kulli muslim an yuqabbila ra'sa abdullahi ibn huzafa wa ana abda'u bizali inji sayyidina umar yace duk musulmin da ya kwana a duniya ya zama wajibi dole ya banci kan abdullahi dan huza'a amma umar dan hattab shi zai fara sai cire hulansa ya banci kansa sai musulmi aka taro a kan da ana ta banta kansa mala ba tsoro zuciya ta riga ta yi kyau don haka maza ya koya mana wannan hadisin cewa lallai mutum ya yi ƙoƙari ya wanke zuciyarsa wajen biyayya ga Allah bin umarnin Allah ƙoƙarin nisantan abin da Allah maɗaukacin sarki ya nisanta idan mutum zuciyarsa ta yi kyau to sauran jikin kawai gaɓoɓi hannu ƙafa ido farji waye duk za su yi wa zuciya biyayya ne iza salahat salahat jasadu kullu wa iza fasadat fasadat jasadu kullu daga ƙarshe akwai ta matsala wanda za ga wasu musamman wanda ba su karanci addini ba sannan son zuciya ya shiga cikin zuciyarsu an ce tsoron Allah yana ina sai tsoron Allah na zuci waye faɗi wannan annabi ne ya ce attaƙuwa hahuna attaƙuwa hahuna to wasu sai su ɗauki wannan cewa annabi ya ce tsoron Allah yana mai yana zuci sai su dinga amfani da wannan maganan kalimatu haq uridu biha albatil kalma ce ta gaskiya manzo Allah ne ya faɗa yace tsoron Allah na zuci to su sai su ɗauki wannan kalman sai su dinga yin barna da ita suna biyar da ita hanyar da ba haka Allah da Annabi suke nufi ba misali zan bayar da mata sai ga mata ta dan sa wannan hijab anan ko ba hijab bane ba wani dan gele kawai za ta sa in an sai ba za ta rilbe jiki wai tsoron Allah yana ina a'a kaga idan ka samu in mutum ya zama kaman ba mai fahimta ba ne, sai ga kaman abin da ta faɗa mai kaman abin da ta faɗa daidai ko kuma sai ga mutum namiji ne ya je yana hannu da mai yana hannu da mata in an ce ai tsoron Allah yana bila wai tsoron Allah yana nan a'a kaga magana yana na gaskiya amma an biyar da ita ta wata hanya ƙa'ida a musulunci idan zuciya akwai tsoron Allah to gaɓoɓi binta suke ko ba gaban in zuciya akwai tsoron Allah to gaba yana bin zuciyar shi yasa idan akwai tsoron Allah a zuciyanki dole ki sa hijabi yanda Allah ya faɗa gaɓoɓinki za su bi tsoron Allah da ke cikin zuciyar abin da ya sa kika ɗan sa gele haka saboda zuciyarki ba tsoron Allah ne da zuciyarki akwai tsoron Allah ba za ki saka wannan dan gelan ba da zuciyarka akwai tsoron Allah ba za ka yi hannu da mata ka ce wai tsoron Allah yana zuciya ba saboda ba tsoron Allah a zuciya ne shi yasa haka iya hannu da su annabi ya hana kai kuma ka je ka yi ka ce wai tsoron Allah yana zuci wannan kuskure malamai sun ja hankalinmu akan wannan dan haka kar ka je ka yi abin da ba daidai ba a maka magana ka ce wai tsoron Allah na zuci inda zuciyarka tana da tsoron Allah to ba za ka kuma saba wa Allah ba saboda me annabi ya ce iza salahat salahat jasadu kullu in zuciya ta gyaru duk jiki zai gyaru kaga da zuciyarka ta gyaru ta ji tsoron Allah sancan ka je kai hannu da matan wasu ta taso ba da zuciyarki akwai tsoron Allah zancen ki ki saka hijabi bata taso ba dole za ki sa saboda akwai tsoron Allah zuciyarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mata a lokacin da aka zo aka yi maganan kan sutura ya dinga jan ƙasa ko wata mata ta zo ta kawo kuka wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ja rasulullah idan muka ce ba mu zubar da suturan mu yana taba ƙasa ba maza za su dinga ganin yatsan kafan annabi ya ce to ku an yadda ku mata ku bar suturan ya ja ƙasa amma kar ya wuce kamu ɗaya kar ya wuce kamu ɗaya har aka zo to magana in ya taba najasa ba annabi ya ce in ya taba najasa in ya je taba inda ba najasa ba ya tsarkaka shikenan magana ta kai dan haka zancen da wani zai zo ya ce ya aikata laifi in an man magana ya ce wai tsoron Allah na zuci wannan ba gaskiya bane tsoron Allah yana zuci gaskiya ne amma ka saba wa Allah ka ce wai tsoron Allah na zuci wannan kuma ba gaskiya bane da fatan Allah ya samu dace wannan kusan ƙarshen hadisin kenan abinda muka yi a ciki daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana na ga za tsaya nan insha Allah dan Allah ya kai mu sai mu ci gaba wassalamu alaikum wa wabarakatuh